demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu kawo muku martanin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta bayar kan shirin da muka gabatar a makon jiya game da ci gaba da tsare ɗan gwagwarmaya IG Wala. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kafin mu gabatar da martanin da ofishin Sufeto Janar na ‘yan sandan Najeriya ya bayar kan wannan shiri a makon jiya a gurguje za mu taɓo wasiƙar da watakil kuka samu labarin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo rubuta shugaban Najeriya Muhammadu Buhari inda ya bayi shawara cewa kada ya nemi wa'adi na biyu saboda gwamnatinsa ta gaza kuma ba shi da ƙoshin lafiya. A gefe ɗaya ya yaba gwamnatin kan ƙoƙarin da ta yi a yaƙi da Boko Haram da kuma cin hanci da rashawa. Amma a kan cin hanci da rashawan ya soki gwamnatin ta Buhari saboda a gefe ɗaya ce tana yakar wasu daga waje, alhali a cikin gwamnatin da masu yin almundanar kuma maimakon a hukunta su ana rufa-rufa. Kuma ya zargi gwamnatin a zaman ta ‘yan uwa da abokan arziki. Tsohon shugaban ƙasar na Najeriya ya kuma soki lamirin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu APC da PDP a zaman waɗanda a halin yanzu ba su da dabaru ko manufofin magance matsalolin da ƙasar take fuskanta. saboda haka yake ba da shawara ga 'yan ƙasar da su kafa wata jam'iyya da za ta yaƙi waɗanda suke riƙe da madafun iko a halin yanzu. Zuwa lokacin muka da wannan shiri fadar shugaban Najeriya bata mai da martani ba kan wannan wasiƙa daga Olusegun Obasanjo ba. Yanzu kuma sai martanin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin jami'in yada labarai na Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Bala Ibrahim ya yi, inda Sale Shehu Ashaka ya tambaye shi ko me suke so su faɗa kan shirin demokradiyya yau na makon jiya game da ci gaba da tsare IG Wala. To a gaskiya ba mu ji daɗi ba. menene yasa na ce ba mu ji daɗi ba saboda an ambaci Sufeto janar na 'yan sandan najeriya an nuna shi da zimmar cewa mutum ne mara adalci mutum ne mai tauye haƙƙin ɗan adam mutum ne wanda yake amfani da ƙarfi ko iko ya ga cewa ya ƙuntata wani wanda ya yi karo da ainihin aƙidu da ma wane ne ibrahim botun idris ba mutum ba ne mai irin wannan ra'ayi abin da ya kamata a duba shi ne shin shi aiji wala da ake tsare da shi ana tsare da shi ne da ƙarfin 'yan sanda koko da ikon kotu ya kamata a ce an bincika an ga shin ya wuce wa'adin da ya kamata a ce yana hannun 'yan sanda kuma 'yan sanda sun ci gaba da rike shi ba tare da sun nemi izinin kotu ba ko ko 'yan sanda sun je kotu sun nemi izinin a ba su lokaci har sai sun kammala bincike ba a duba wannan ba doka ta ce duk mutumin da ke hannun 'yan sanda kada ya wuce sa'o'i 48 ba tare da an kai shi kotu ba abin da aka ke nufi shine idan 'yan sanda suka ga cewa binciken da suke akan mutum zai wuce sa'o'i 48 to za su garzaya su je kotu su gabatar daga a gaban kotu cewa suna buƙatan ƙarin lokaci don su gudanar da cikakken bincike kotu za ta ce to mun ba ku sati biyu mun ba ku wata ɗaya mun ba ku wani lokaci da muke ganin ya zo daidai da abin da hankali zai iya ɗauka to yayin da aka ba da wannan za ka dawo ne ka zauna a hannun 'yan sanda 'yan sanda su ci gaba da yin bincike idan suka gama wannan bincike sai su koma kotu su ce to gashi ga caji kaza ga caji kaza ga caji kaza idan kuma ba su gama wannan bincike ba za su iya komawa kotu su ce wa kotu lokacin da kuka bamu har yanzu fa mu gama ba kotu tana iya cewa kai ba zan kara muku lokaci ba dole ne ku gabatar da shi a gabana yau ko kuma ku sake shi ko kuma in kotu ta duba ta ga cewa eh akwai buƙatar a ƙara lokaci za ta ce to na sake ƙara muku lokaci kaza ku je ku yi an duba an ga wannan kila ba a duba ba in haka malam bala shin izinin kotu ke ci gaba da amfani da shi har yanzu wajen rike aijiwala ko binciken ne ba ku kammala ba a lokaci irin wannan a kuma tsari na demokradiyya a kuma lokacin da shugabancin ƙasa ke buƙatar canji ake kuma da aiki da tsari da aƙida ta canji ba zai yi a ce an rike mutum sama da sa'o'i 48 ba a kai shi kotu ba a kuma samu izinin kotu ba saboda haka ina tabbatar maka da cewa aijiwala yana tsare ne a hannun 'yan sanda da izinin kotu kuma sai sanda aka gama bincike za a kai shi gaban kotu idan ba haka ba ne shi lauyan kamar yadda na ji yana magana ai lauya ne ya san abin da ya kamata zai iya zuwa kotu ya kalubalanci wannan tsari da ake masa ya kuma nemi a biya shi diya na cewa an ɓatawa wa abokinsa ko kuma wanda yake karewa an ɓata masa suna an tsare shi ba bisa ka'ida ba kuma yana son a biya shi wani abu ya sani shi kansa ya san cewa akwai izini na kotu illa dai kawai ba shi da ikon da zai tursasa 'yan sanda ya ce lallai sai sun ba da wannan izini amma zai iya zuwa gaban kotu ya sa kotu ta tursasa ta tsawatar ta zare ido ta ce a kawo wannan takarda idan ba a ba da wannan takarda ba za ta ɗau mataki akan 'yan sanda. Korafin mutane shine zargin kashin dankali da ake wa 'yan sanda, inda kullum tamkar idan talaka ne aka kama su yadda hali yayi. Amma masu hannu da shuni ko kuma a ce manyan jami'ai sai yadda suka ga dama ake yi. In har da wanda zai ce masu hannu da shuni kawai 'yan sanda ke taimakawa ko kuma suke abin nan kai baka cikin wannan idan abu ya shafi talaka ko menene a wannan ne tsari na mulkin 'yan sanda karkashin jagoranci Ibrahim Idris idan mutum ya kawo kuka ana bi masa kuma an tauye masa haƙƙi ya tabbatar cewa ana ana ɗaukar matakin da ya kamata. To yanzu yaushe za ku kammala wannan bincike don a kai aiji wala kotu ko kuma a sake shi idan ku samu bashi da laifi. To shi bincike baya shi da wa'adi. ba za ka iya cewa lalle za a gama bincike cikin sa'o'i kaza ko kwanaki kaza ko makonni kaza ba wani lokaci ana gamawa kafin lokacin da ake zato wani lokaci ana iya wuce lokacin da ake zato saboda wani lokaci allura nake tono garma ana cikin binciken satar fatanya sai kaga kuma an tsinci magana ta kisan kai sai abin ya faɗaɗa ana cikin binciken zargin ɓata suna sai ka ga an yi karo da wani abu wanda ya shafi cin hanci da rashawa ko kuma an shafi wani abu da ya shafi yunkurin yi wa ƙasa zagon ƙasa to wannan sai ya ƙara faɗaɗa bincike ba za ka ce ba za a iya zuwa da neman haƙƙin ɓata suna amma a cikin wannan bincike ana bi ana bi ana bi ana bi sai gama an samu wani da cewa gashi ma ashe suna maganganu na yunkurin juyin mulki a ƙasa to bincike gaskiya ba abu ne da za a ce maka ga lokacin da za a gama amma ina tabbatar maka ba za a wuce lokacin doka ta amince da shi ba ba za a iya wuce lokacin da kotu ta bada ba idan kotu ta ga cewa 'yan sanda suna jan kafa ko ko binciken yana nema ya wuce wa'adin da ta bada za ta ce to a tsaya a wurin a zo a kawo maganar gabana iya abin da aka yi in ya so a dora a kai Sai dai kamar yadda kuka a cikin wannan martani Bala Ibrahim bai faɗi laifin da ake zargin aiki wala da aikatawa ba. kuma bai ce menene laifin da zai kai ga samun izinin kotu a ci da shi a ci da rike shi kuma cikin sirri ba laifin ya kai ga zama a zaman makarkashiyar kifar da gwamnati ne kuma menene sirri a hukumar aikin haji da ba za a bayyana dalilin da yasa ake rike da garba walan ba domin mun san cewa dalilin kama shi da ya biyo bayan karar da karar da aka ce shugaban na hukumar alhazai ya kai gaban 'yan sanda. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied Ba stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Don mun yi amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyarmu. Can be maintained in our continent. Masu haro baki dai kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Sale Shehu Ashaka da Nasira da Malika da Jubahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Habu Imam Aliyu Zandakita in sallama da ku mu zama lafiya.